a ci gaba da karatunmu idan makaman cewa muna nan cikin a tafiyar aziz da shirar kitabar tauhid ويصدق هذه ويصدق هذه المحبة أمران wannan soyayya ta wato abin da ke garganta ta abubuwa guda biyu su ke garganta soyayya ta gaskiya gabawa ahadu hatu da ribin tauhid na ɗaya wato a yi tauhidi a takaita shi kadai فإنه صلى الله عليه وسلم كان أعرف الخلق على تجريده شيء النبي يا إخوة فديسك على توجن أكدك توحيدي أكدك إيشي حتى كدا صلى الله عليه وسلم حتى كدا هيا ينكي الثاني نامون تعيش eh na sani wato har ta kada har asbab shirki wa wasailahu dalilan shirka da kuma wasila min jami'in jihatin kowane fuska hatta kala lahu rajula ha wani mutum ya ce ma annabi ma Allah wa shika kala sai ce aji alsani lillahi niddan ne za ka sawa in zama kishiyar Allah bar ma sha Allah wa da ka ya Allah ya so kadai kada ka ce Allah ya so Muhammadu ya so da taki ka ce ya Allah ya so kawai kun ga su a nan mashirkai ba su ganin irin wannan wata shirka ce haka babba masha Allah wa shi ita wato idan Allah ya so idan Allah da kai kun kaso in samu naira guda don sami saboda kana ganawa shi suna iya ba ta sai ka ce in Allah da shi sun kaso ka samu kana iya samu kana iya ganin tawa ba komi ba amma shirka ne ya haka na bai ce ni za ka sanyawa in zama kishiyar Allah ka ce ya Allah ya so kawai kun wani ha an yi hulafa da gairila kuma ya hana a yi rantsuwa da wani wanda ba Allah ba wani girman mutum annabi ya hana ya rantsuwa da shi shi wannan abu wa aka bara anna zalika shirko ya ba da labari ya rantsuwa da wani wanda ba Allah ba shirku wato shirka ne rantsuwa da wani wanda ba Allah ba shirka ne kuma wani ha an yi sallah ilil kabari ya hana a yi sallah zuwa ga kabari ko wani kabari a wani ta kada masjidar ko a rike kabari wurin sallah a wuri da ko wurin taruwa ɗi ya hana an yi kado alaihi ya hana a kunna ya tila kabari sai makabarta ko wani kabari inda wani mutum da aka da tawa alheri ya yi. a sa mai wasu hikilu masu haske wurin annabi ya hana bani madarari ne yi alahadar asali ya ce makewaya ya adina annabi akan wannan asali yake na tauhidi alladhi ya qutubu wanda shine qutubin arha an-najat wato kun tukunyar tsira walan yuqarrir ahadun ma qararahu sallallahu alaihi wasallam babu wani guda da ya tabbatar da abin da annabi ya tabbatar da kaulihi wa fi'lihi wato da magana sai da aiki ne wa sadda zara'ir da azarai da damewa abin nan hanyoyi almanafiya su lahu da ta kafa ma tauhidi ne wata alimu sallallahu alaihi wasallam bin wa bukati ala zalika to in ne mutum girmama annabi zai yi to abin da a girmama annabi mutum shi ma annabi shi ma wa buka da annabi ala zalika da wannan lado ma da nake da yin ba wai da abin da ma na kada ke yi ba wai da saba ma annabi annabi ya faɗi shi mutum ya walwale kuma ya ce sun annabi ya kai kamar da kuke gani a sunna annabi ta kasa biyuwa gare su kuma ba su bar masu bin sunna annabi suka kyale su ba suna bai suna baci kuma su ce son annabi suka yi wannan son karya ne ba son gaskiya ba ne sai ka ga mashirki yana ta rigima cewa annabi shi akaza shi akaza ba wai da ra'ayi ba a wani nasi ya ce haka na warkar ce annabi a haka wani nasi ba ka da nasi sai an kai ma magana ta dole batun bashin mutane ka ce ba su annabi ba ka kawo jiyan su annabi ka gani. Allah ya A asali da jarida mata ba a ce wato kiratar da biyayya ga annabi sallallahu alaihi sallam wata haƙi da kokoya da shiwa ga shi kadai duk da kike ne ga abin da an babba da abin da a karami a da kike karami a jalili babba wato in dai da gaskiya mutum ya kai yana son annabi muka ce to a dalilai na al'amari na guda biyu da su aka gane mutum yana so annabi son gaskiya da alamun nan guda biyu guda muka ce mutum ya kada ta tauhidi babu shirka ko wace na biyu ya bi annabi sau da kama wato kai ya wuce annabi ga tafiya ya bi annabi tun da fi ke wani dalilin min usul da dini wa baro ga ke abin da yake karami wa jalili da abin da yake babba nuna usulul na suna addini wato tauhidi wa furu'i da kuma abin na rakkani wato hukunce hukuncen shari'o'i warida bi hukumi sannan mutum ya yarda da hukuncin annabi to amma za ku ga mutanen da kadawar sun ce sun annabi suka yi amma ba su yadda da hukuncin da annabi ya yi ba annabi ya yi hukunci amma su basu su yadda da hukuncin da annabi ya yi a alaihi wasallam to ya za a yi wannan ka ce kana so ne amma ba ka yadda da hukunci ne ba ya an ce ga sunna sai ka samu bacin mutane ka ce wa shi waye mutanen nan ba su son annabi shi yasa son ka ce a sunna sai wannan wani yara ne ka kai saboda haka in dai son annabi so na na gaskiya to mutum ko zai bi annabi in dai so na na gaskiya zai bi shi sau da kawa in dai so na na gaskiya ke wa to zai bi annabi sau da kawa ba zai wuce annabi ba da da da da aiki wala yake ya da kuma ya dan mai jayuwa ga annabi wasu taslimu da miƙa koya ne ga al'amarin annabi sallallahu alaihi wasallam wala yaradu an amma kalafahu da kuma kawai da kai ga abin da ya ba ma annabi in dai so annabi mutum kai to dole mutum ya zama yana kawai da kai ga abin da ya ba ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba kullum iyawa wa adama da yanke fati ila ma kalafa da rashin waiwaya da duk abin da ya ba ma annabi duk abin da ya ba mai kada ma ka waiwaya kada ma ka yi shi ba abin da ya kamata ka ba ba zaƙi hatta ya kuna wa da wuhuwar hakimu har annabi ya zama shi kadai shine mai hukunci almustabau wanda ake bi almakabulu qawluhu wanda ake karɓar magana ce almardudu ma kalafahu wanda aka jefar da abin da ya saba mai duk abin da ya saba mai sai a jefar da shi kama kana rabbuhu ta'ala wahdahu kamar wadda Allah abin na kama kana rabu kamar wadda ubangiji ne ta'ala ya kasancewa da wuce kadai huwar ma'abudu shi da ke bautawa Allah rana wa ta'ala shi kadai huwar ma'abudu shi kadai ne wanda ake bautawa shi Allah rana wa ta'ala ba a bauta kowa in ba Allah ba rana wa ta'ala shi kadai huwar ma'abudu al-ma'luhu shi kadai ne abin bauta almafufu wanda aka tsoro almarjuhu wanda aka yin alheri ne ana tsoron azawa ce gafin wanda aka neman taimako da shiya almatawakkal alai wanda aka dogaro gare shi allazi ilayhi ragabatu wa rahaba wanda wuri ne aka faɗa yin kama alheri wuri ne aka tsoron kama abin da ba alheri ba domin in Allah ya amince maka da alheri don mutanen duniya ko sun taru sun taru sun taru ba su iya anshe maka abin da Allah ya rubuta ma ba su iya cutar da kai idan Allah subhanahu wata ala bai baka ba ko duk duniya sun taru ba su iya baka abin da Allah bai baka ba ba su iya baka shi abin nan da Allah bai baka ba ba su iya baka shi kun gani ashe Allah in mutum dai ya gane allah shi ne abin kwaɗayi wato shi ne aka kwaɗayi gare shi kuma shi ne aka tsoro gare shi allah ya ƙara mana gudunmawa sai kuma ya ƙara mana gane tauhidi ne ya ƙara mana tauhidi a cikin dare da rana duk abin da ya sa kun ga muna ta wada da junan mu don neman mu samu wani abu tauhidi na ba ya muna magana tauhidi amma babu tauhidin da yawa cikin bukatun shi ya sa kuma da muna na ta wada da junan waɗanda su yi gaba su yi kulle ce waɗanda su yi yamma don su kare san haka nan na ake kai ana ta kokola ma juna shi ana ta kokola ma juna shi to abin da ya sa kun ga ana yin wannan tarbili na yi kaɗan shi mutum na ganin ta hanyar shi in ba wani yawa shi an kai ma ne kaza ba bai ba samun kaza idan wani ko ya samu kaza to shi to da an gama da shi saboda azu ya kai an babu Allah azu ya kai Allah zai nan shi ya sa ya kai irin wa'annan manganu wato azu ya kai Allah zai nan inda ya san Allah na nan kuma ya yarda da Allah na nan da wasu abubuwa ba su kasance ba amma saboda rashin tauhidi shi yasa za ka ga wa da kane ana ta kulla ma juna shiri da da uba ana ta haushin juna mata da miji ana ta sakacin juna makwabci da makwabci ana ta kulla ma juna shiri saboda kowa gani ya kai wani na ya yi mai wani na ya samar da shi ko kuma wani na ya hana mai kowanne abin da ya ka gani kenan wani na ya samar da shi ko kuma wani na ya hana mai da ire-iren waɗannan abubuwa da abin da muka saurari da abin da muka haɗi da ya tabbata cikin mu da guda ya rage domin duk inda an ka zagaya duniya rabon ka ka kowa lokaci rabon ka ba kowa bai ci ne in ka wani ya ci shi da kaɗi ba cikin ganin damar ka kafa shi amma ba mai iya hana rabon da zuwa wani to amma tauhidin shi na bawo saboda haka mun ka ga gidaje tsakanin mutane da juna su kullum a baya da tsakanin mutane da juna su kowa na ganin a wani ya hana mai ya kawo sai in ba don wani bada ya samu haka nuna dai ɗaya aka ci waɗannan abubuwa mai ta ƙoƙari mu gyara tauhidin mu shi Allah allabi almutawakkalu dai wanda aka dogara da shi allabi shi Allah wanda yake wato ilaihi ragabatu wa rahaba zuwa gare aka yin samun abin da aka so zuwa gare aka tsoron kucewa abin da aka so dole mutane ta son ka da abu in Allah ya rubuta ba ka samu hutu ba ka tafi dole mutane ka kyamar da abu in Allah ya rubuta kai ba ka same shi sai ka samu Allah shi ƙara mana gudunmawa ce da taimako ne alladhi yu'ammalu wahdahu wanda shi kare aka buri zuwa gare da kasu shara'i dan ya ya abubuwa masu tsanani wa magazarata zunubi shi kadai ka gabata zuwa kai ma sai ka ga mashirki yana ta magana annabi na gawa ta zuma da yawan gaya maka annabi na gawa ta zuma da shi da neman ma a gawa ta mai nashi to ma bakar akida ta wani an shigar da cikin zukatan mutanen da ba su da imani da Allah amma Allah shi ne kadai aka kadai wato ya kuraye a shara'i da abubuwa masu tsanani wa magabarar da gawar zunubai allazi min juri duniya wal akhirah wanda shi Allah wato cikin baiwa sai akwai duniya da lahira yana iya baka duniya yana iya baka lahira amma shi shekarun da kun dubu ɗari yana iya ba annabi sai ya ce wa inna min juri duniya wa da rasul kai annabi cikin kyautar da kana iya ba mutum duniya kana iya ba su lahira yanzu musali shekaran jiya in ba ku ba yake wa min ulumuka ilmin lahi wa qalami kuma cikin ilmominka ka za a da da ta wasu gawa ta san abin da ake lura ma kun ga wato Allah ɗaya na da son waɗanda abu amma kun ga su mashirkai sai ka ɗauki sirrin Allah su jingina wa annabi su ciya sai ka ji ko tsoron Allah babu wai duk abin da aka fara Allah wai annabi na da ita to wannan ba so na ba wannan kina in ko so na to na shaidan na ba son shari'a ba ne na shaidan ya ce shi Allah Allah zai karkar karkawa da wanda shi ya halitta halittu shi kadai wara daga hunwa da hu shi ya arzuta ku shi kadai wa ya ba hunwa da hu kuma shi ya tashe su ranar kiyama wa da hu kuma shi kadai wa ya gado shi ka gawara wa ya rahama shi ka rama wa ya haɗi shi ka shewa wa ya dole shi ka batawa wa ya sa'idu shi ka ba da arziki na shiga aljanna wa ya shi wa da shi kaɗai kuma yake za mutum ya zama shi don mutane Allah dai a haka babu wani wanda a haka da ba a kare duk wasu wayanda kake ga ana jin ana siyasa na yi faɗi na aka da baki ba gaskiya ba ne walaita da gairi min al'amuri shaiwar al'amarin gafara da rahama da yawa babu shiga hannun kowa wanda ba Allah ba ka'inan mankanan kowa ne ne mutumin da annan nabiya lan nabiya sallallahu alaihi wa sallam wala jibril ba annabi ba kun ba jibril ba alaihi sallam wala gairi ma kun ba wani su ba wa ga huwa ta'zimul to mutum shi ya da wannan shi gina mawa ta gaskiya al ko da halin mu'azzam wanda ya yi daidai da halin al mu'azzam wannan da ake girmamawa annabi annabi'u kuma wanda an mai umarni da azami ga girma fi ma'ashi wa ma'adi da rayuwa dai da kuma koma wallazi huwa lazimun imaninku, wanda shine abin da imani ne wato yake malzumci wa mazumu da kuma abin da zuciya wa amma ta'zimu da lisani amma mawa kawai da harshe a ruwa na faɗi da baki kawai cewa girmama da aka yi abin da bil lisani وهو الثناء عليه بما هو عالي أمنا يجينا ما da annabi wato da harshe. shi ne a yi yabo gare shi da abin da ya dace da shi mimma a sana bihi alaihi rabu na abin da ubangiji ne ya gare shi shi annabi in za ka yabo ne dole ka yabe shi da abin da allah ya yi yabai da shi a wa asana ala nafsihi min ghairi wudu ko kuma abin da shi annabi ya yabi kai da shi ba tare da ke da ta ba wala ta kasirin kun ba tare da takaitawa ba kama fa'alahu ubbalu kubuli kun ga kamar wadda bayan kaburburra ta yi su ke da iya ta take wajen girmama annabi wayannan wangalau su sun zurfafa fi madai ga yaba annabi ila gaya har sun kai iyakar da ba ta dace ba sun ce annabi wai ya zama allah wa amma ta'zimu bil jawari abinda a girmamawa da gabobi shi ko ko al'amal ce shine mutum ya aiki da yamma annabi da wa sahibi izhari dini da kuma kokari mutum ya ga ya bayyana da addinin annabi wa rasa da ma ja'a da taimakon abinda annabi ya zo da shi wajen hali da kuma ya karman halafa wanda duk ya saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam wato son annabi ke na so wanda an na gaskiya ke na irin wannan so ba Allah kai maka roƙo ya kuma ya karɓa na wato ba su kula ka samu cikin wa'anda ke son annabi so na gaskiya wanda babu guri ciki babu takafi kuma wato ba su wuce iyaka ba kuma ba su kasa samuwa ba su kama cikin wani da ke annabi so na gaskiya su kama cikin masu biyayya ga annabi koye da bayyane ka raba mu da sabonka ka raba mu da sha'awa da gafarta mana ka yaje mana ka ya mana ka ka sa mai mai kyau ka sa aljanna makoman kuma ka ba mu ikon rana nan wuri nan da mu kwana insha Allah ta yi mayewa annabi masalatu sallallahu alaihi wa sallam اللهم a على محمد وعلى اله وصحبه وسلم